قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا ونا النبي كتشي يا كوما ابو تالتافي دجا يهود النصارى don me kuke hana wanda ya imani daga cikin mutane yin addinin Allah, kuna nema wa addinin Allah karkata daga gaskiya zuwa karya? masu addinin kuna so su karkace daga shirya zuwa gabata, alhali kuna masu shaidawa cewa wannan addinin gaskiya ne, yana kuma gaskata abin da yake littattafanku, to Allah ba rafkananne ne ba daga abin da kuke aikatawa na kafirce masa, da hana mutane bin hanyarsa. kuma zai saka maku da abin da kuke aikatawa.